yayin da ake ci gaba da mai da numfashi a kan sha'anin da ya shafi lamarin tsaro a loko da sakunan ƙasar nan musamman ma dai arewacin najeriya bayanai dai yana nuni da cewa kimanin al'ummomin garuruwa goma ne da ke yankin karamar hukumar tsafe ta jihar zamfara suka yi gudun hijira yanzu haka zuwa wasu gurare sakamakon ƙwazzabar da 'yan bindiga ke musu da kuma hallaka su ba laifin tsaye ballantana na zaune jama'ar dai da matsalar ta'addaba a yankin na tsafe sun shiga tsaka mai wuya lamarin da ya tilasta musu tserewa daga gidajen nasu wani mazaunin yankin da ya buƙaci a sake sunansa ya bayyana wa manema labarai cewa zance ne kawai ake yi batun cewa wai an kau da waɗannan mutane amma dai har yanzu suna nan suna cin karensu babu babbaka a daidai gabar da kwamandan 'yan sintiri na arewacin ƙasar nan arma yawo a gwada ke cewa har ya zuwa yanzu suna da ayoyin tambaya kan yadda hukumomi ke ayyana cewa sun kashe wasu 'yan bindiga manya amma daga bisani tsilim sai a ji dawowarsu. wasu. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu suna na arma yawo a gwada kwamandan rundunar tsaron sa kai na arewacin najeriya ba abin mamaki bane dan sojoji sun ce sun kashe wani babban dan ta'adda wanda ake kira da ainihin dogo gyaɗe wato na sha faɗa cewa su fo 'yan ta'addan eh, ya kamata mutane su gane cewa suna biyarin na suna suna idan aka ce wannan mutum ya yi shora a cikin ta'addanci to mafi mafi yawanci waɗanda suka ɗan bubbuɗe wasu dabbobi sai suna zuwa suna bi yaran da sunansu misali akwai wani wanda aka fara yi babban 'yan ta'adda wanda ake ce ma yalo to wannan yalo ɗin an yi ta cewa an kashe yalo an kashe yalo so akwai yaransa wayanda dabar su tare nesa dabar sa babbar daba ce ita tare no wayannan yaran da suka yi suna su ma suna so su je suna so su yi suna su je can su bude nasu daba kowanne in ya je zai bude sai ya ce shi yalo yalo yalo yaransa in ana fada suna kiran yalo wato abin da zai zai ba mutane mamaki shine sai a kai hari naija cikin dare sai a ce yalo sai a ji ana yalo ba da wuta ta nan yi kaza yi kaza sai a ji. a kai hari zamfara a ranar kuma cikin dare kuma a ji ana faɗin yalo sai a je kuma a je a kai hari a kaduna kuma a ji ana yalo to yalo ya rarrabu gida uku ne ko ko a'a ba yalo ne ya rarrabu gida uku ba yaran da ya rena ne suke biyarin da sunan shi ka gane abin da yake faruwa yaran da ya rena su suke biyarin da sunan shi ah, suna ana yalo yalo to wannan yalon in an ce an kashe ɗaya yalon sai a ce an kashe yalo wancan ba haka ba ne an yi ta samun matsaloli akan wannan kuma misali ma irin wannan da zan ƙara bugawa da boko haram da suka fitar da shekau so ana ta cewa an kama shekau an kashe shekau an yi waye asalin shekan na kwarai ma ba a wannan ɗinsa ba so duk haka yan ta'adda suke duk wani wanda ya shahara kowa yana so shi ma ya bi yaron da sunansa domin a saurin saninsa haka kamar su bello turji dinnan su ma akwai wanda suke bi yaron da sunansu kamar su kaca Acella din nan kamar su Ado Alera din nan duk akwai wanda suke ziyaran da sunan su to abin da ya kamata a gane shin in an kashe wanne ne aka kashe babban ne aka kashe ko karamin ne aka kashe na farko kenan na biyu duk dan ta'addan da ya kai matsayin girmansa ya ta har aka ce an san shi ko ina a arewacin najeriya ko a najeriya ga baki ɗaya idan an kashe shi ya kamata a ce akwai makaman da za a gani waɗanda aka kashe shi da shi da gawarsa da sauran abubuwa da sauransu waɗanda za su nuna yes wannan evidence ne na cewa an tabbatar da an kashe shi wannan shine abin da yake faruwa so amma mu muna da tabbacin cewa wannan mutumin ba a kashe shi ba so yanda za a yi a kawo ƙarshen wannan al'amari galatanci ko hanya ba a ɗauko ba na sha faɗa cewa na sha faɗa na sha faɗa na sha faɗa na sha rubuce rubuce a cewa matukar ana so a kai ƙarshen wannan abu matukar ba wasan kwaikwayo ake yi ba eh da mu ba to in dai har ana so wannan abun ya ƙare to akwai tip leader nasu su saba'in da shida a kama su ga baki ɗayansu wanda duk mutanen nan 'yan ta'addan nan bada dinnan suna karkashin su wannan team leader eh, dinsu su 76 na ce ya kamata a kama su amma har yanzu wa'anda kwanakin baya a hukumar jami'an tsaro ta 'yan sanda ta samu wanted su goma sha tara dinnan har yanzu ko ɗaya ba a kama ba a cikin su ko ɗaya ba a kama ba ya kamata mu gane wannan abin ba da gaske ake yi ba inda gaske ake yi wa'annan mutanen ma sai an ce wanted ba an san inda suke fa an san inda suke so da ka je zamfara ka ce ina bello turji an san inda yake in ka ce ina dogo gyada an san inda yake in ka ce ina wannan halilu sububu an san inda yake in ka ce ina gajere an san inda yake in ka ce ina min jagara an san inda yake in ka ce ina ina mochoko an san inda yake in ka ce ina dan karami an san inda yake duk wani tiri wanda ake wannan ɗinsa wanda ake sunansa yake yake yawo a gari ba wanda ba san inda yake ba ba wanda ba san location ɗin da yake ba so kaga mu muna ganin cewa kawai hanyar ce ba a hau ba so amma muna fatar dai za a hau muna nan muna ta faɗa ba za mu gajiya ba fatan mu dai abin da muke faɗa yana isa a kunnuwan waɗanda muke so ya isa kullum burin mu a ce yau mu a zo a ce yau a gwada yau a zo a ƙure ka ka ce ka san inda wane yake zo mu je ka nuna mana ni kullum a wannan nake ko kuma ka ce zaka kamo wane zo zo mu ƙure ka je kamo shi haba